الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله له نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمثله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي بوتن جماد الآخر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai yayin da ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara dubu da goma sha tara a wannan makaranta da ta shahara da makarantar malama aisha ko haka ne ko a cikin wannan babban birni na niyami a cikin jihar a cikin wannan kasa ta nijar wannan kasa allah ya tsara masa albarka Allah ya tsare mutuncinta da mutuncin mutanen cikinta abin da aka ce za mu yi magana a kan shi abubuwa ne da suke da alaƙa da mu'amalolinmu na rayuwar yau da kullum wata baiwar Allah ta taɓa mun waya take cewa ku malamai muke da wanda ta ɗora min abin da ba nauyi na ba a ta ce Allah zai tambaye mu saboda kullum aka tara su a makaranta ana yawan yi musu bayanin haƙƙin da ya kamata su sauke wa mazajensu amma ba su ji ana yawan magana a masallaci ba haƙƙin da yake kansu na mazajen a sauke musu to duk da lokaci ba zai bayar ba mu iya faɗar kowane irin abu amma za mu faɗi abin da isan waka na farko a wannan tsarin na duniya yadda Allah ya tsara ta bai sanya tsarin mace ita kaɗai za ta iya rayuwa ba ko namiji shi kaɗai zai iya rayuwa ya yi kowane irin abu yana da namiji yana da mace shi yasa za mu Allah yana haɗa halittar wurare daban-daban akwai inda ma sai da yi rantsuwa da nau'ikan guda biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa ma khalaqa zakar wa mai wa ma khalaqa zakar wal unsa wani wajen ya ce wa min kulli shay'in wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun wa'annan zamu ga Allah yana faɗa wa min kulle shay'in kowane irin abu Allah ya ce kalaƙa na khalaqna zawjayn mun halicci akwai dangi guda biyu akwai namiji akwai mace don haka Allah ya rantsuwa da su anan ya ce wa maka laƙar zakar wal'unsa ya rantsi da abin da ya halicci namiji da shi da kuma abin da ya halicci mace da shi don haka ya sa za mu ga cewa kowane irin nau'i na halitta sai ka samu a kowane jinsin guda mangwaro akwai namiji akwai mace ayaba akwai namiji akwai mace lemo akwai namiji akwai mace shi yasa an kai rashin sa'a ka shuka mangwaro namiji maimakon mai fito ya ma a gida sai dai fito ya ma bake bake ko a gida sai dai ka sha inuwa amma dai ya ya ka sha kan ba zai ba dan namiji ka shuka ba mace ka shuka yaba mata kamala ta wani bangare yaba maza kamala ta wani bangare kuma ya raba aikin akwai abin da mata kaɗai za su iya namiji ba zai iya ba akwai abin da maza ne ke iyawa idan mace ta ɗauko ta ce za ta iya to daga ƙarshe jemage take koma ta tashi ita ba mace ba ita ba namiji ba yanzu ɗaukar ciki ya yi wata tara yanzu a cikin nan da za a nemo ƙwarya a samu wani a kifa man a ciki a ɗauko zan a aure. a ce ana su yi wata ɗaya ne ta an haɗa shi da walaki ba za ka iya ba ba aikin ka wani mace ce za ta iya wani aikin da haka Allah ya sanya tsarin rayuwar namiji ba zai iya rayuwa ba shi kaɗai yana buƙatar mace ita ma mace ba za ta iya rayuwa ita kaɗai ba tana buƙatar namiji to sannan kuma ya saka tsarin da dole shi ya kamata a tafi a kan shi don kowane ɓangare na rayuwar mutanen ya zamanto an samu sauƙi wajen tafiyar da rayuwa ni'ima mafi girma da Allah zai wa ɗan adam bayan rayuwarsa ta ƙare shine ta shiga aljanna amma aljannan nan Allah bai daina ambatanta ba sai da ya ba mu labari ya ce akwai mata a kai kuma ya faɗi irin sifar matan ya ce inna in sha'ana unna in sha'a da Allah أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا وتطوفوا كانوا وجن النبي محمد تكي النبي روكا متى الله الله يساتا الجنة النبي يسي متى عايز ولا تشغال الجنة تجوية تنا كوكا annabi ya ce mata dawo ai ba haka ina nufin in Allah zai saki aljanna sai an canza ki daga wannan rayuwar yanzu ba haƙora shekaru sun ja in aka saka ki aljanna me zaki ci a ciki to shine Allah ya saukar da inna ana hunna insha wa ja'alna hunna abkara za mu sa su yan mata urban atraba wanda shekarun su a tsaye yake sannan a wata suran Allah ya faɗi cewa maman a yake ko faɗuwa bai sannan ya faɗa cewa mata ne a cikin suratul waƙi a kafin wannan ayan ya ce wa ƙorin wa ka malamai suka ce wa da suka ce idan an ce ita ce matar da idan ce farisan farifar sannan kuma ga baki sidik baki wulik baki fitik farikal da farikal da farikal ya zo ya ratsa cikin baki sidik baki wulik baki fitik shi yasa Allah da ya ce wa horon in sai ce ka amsalin lu'lu'il maknun kamar wani damun ne yake rufe aka bude shi ya za ka ga yana sheki yana daukar ido to haka wa'ancan matan suke annabi muhammad ya faɗa ya ce lanasifu ha waccan matar ta aljanna ɗan kwanin da za ta sa ya ce khairun minar duniya wa mafiya ya fi duniyan nan da abin da ke cikinta to wannan aljannar da take da ni'ima babba da Allah ya yi ta annabi adamu da ya zaunar da shi cikinta sai da ya halatta masa mata a cikinta sannan ya ce masa wa kulna ya adamu kun anta wa zawjuka wa kulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba mhm. wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin Allah ya ce wa kulna muka ce ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna ka zauna da kai da matarka aljanna malamai na luga sun ce a wajen ta'abirin ƙur'ani akwai bambanci tsakanin azzauju da almara duk inda ka samu lokaci ka bi ayoyin ƙur'ani in ka bi ƙur'ani yayi yi ta'abiri na imar'atu to sai ka samu akwai matsala amma idan mace ta kai mace ba a ce mata imar'atu sai dai zauji shi yasa ba inda Allah ya taba kiran matan annabi da Qur'ani wata daga cikin sai ce mata imra'atu sai dai zauja ɗayan hudu malamai suka ce in kaga an yi ta'abiri da imra'atu ko dai akwai rashin zaman lafiya tsakanin matar da miji ɗaya ko akwai ha'inci na addini in ma daga mijin ko matar ko akwai rashin haihuwa sai amfani da ta'abili na imra'atu shi yasa Allah da ya tashi sai yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa bainakum Hmm? وجعل بينكم مودة ورحمة hmm? إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يأتي ومن آياته yana daga cikin alamar da ke nuna samuwar Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da ya tashi sai halitta muku mata daga jinsi irin ku sai ya ce azwaja jam'i na zauju domin sun ce zauju mazdar ne na zaje zuju shi kuma zaje zuju fil lugha shine al shi ne haɗa abu shi ya sa Allah a wata ayin ya faɗa yace ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun Allah yace ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum da dangogin su waɗanda za a haɗa su shi ya sa idan ka yi mafi ilin ƙari ya zama zan zauwada ya gudun mazdarinsa ya zama ta zuwi shi ne cakuɗawo kamar yadda ya faɗa a waccan ayar yake cewa lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu خلق السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو من أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير da haka za mu ga a wannan ayar Allah ya ce auyi zawujuhu mm. da ma'anan auyi yukhalituhum ko ya musu mm. misali ɗaya kawai zan buga in wuce akwai abubuwan da nake so in faɗa da yawa kun ganin wajen Allah da ya tashi ya ce wa min ayatihi sai ce an kalaka lakum min anfusikum azwaja me amfanin mace sai ce litaskunu ilayha dan kana zaune tare ita ka samu nutsuwa sannan ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah ya kawo soyayya ya sa da tausayi da jin kai tsakani shi yasa malamai suka ce wayannan su ne asasi guda uku da ya kamata a gina aure a kansu ka auri mace kana kanta mawadda soyayya akwai iyayen da suke amfani da ƙarfin ikonsu su tilasta yarsu auren wanda ba ta so matsala bici su 'yan mata lokacin da muke musu wa'azi cewa bai halatta ga iyayensu ba su yi musu auren dole da sai kuma yarinya ta je ta ɗauko ɗan iskan gari sai ta kawo ma iyayenta ta ce duk duniya in ba ta aure shi ba sai ta shiga kwalban mineral kwalban in ba ta sai ta shiga kwalban lemu yadda ya zama haramun ga iyayenki su aurar da ke ga wanda bai su haka ya zama haramun ki ɗauko mutumin banza ki kawo musu don haka shine abu na farko mawadda soyayya kai kuma kana da hankali kana namiji kakka kuskura ka auri mace ba ta son ka da ka je ka ce na zo wajen ki ne wallahi ina san ki ne da ka ta fara mutum ba zai ki mutum ba to akwai matsala ka shiga ta yanka mun sha samun kisa-kisai da rigingimu wanda ba su da iyaka na wasu sun tafi lahira ta wannan hanya ibn al-qayyim a littafin shi rawdatul muhibbin cewa yi da ka haɗa mace aure da wanda ba ta so gara duk abin da ta mallaka a rayuwa ka kwace mata shi ya fi mata sauki saboda kiyayya wata mata ta yi aure ta haihu ‘ya'yanta sun girma sun yi aure su ma sun haihu yanzu tana da ne jikoki mijinta ya faɗi mutu ragowar ‘ya'yanta mazan da matan ta kara su ta ce tana su don Allah duk wanda ishi ta isa aure in zai aurar da ita karya aurar da ita ga wanda ba ta so ta ce ni a matsayina na mahaifiyarku ta ce wallahi biyayya ne ga iyayena saboda ina gudun ɓacin ransu ta ce amma tun daga ran da aka ɗaura mata aure da mahaifinku ta ce daga ranar ta ji wani abu ya zo ya tattokare mata ƙirji ta ce kuma ba ta ji abin ya daina tokarar ta ba su ran da mijin ya faɗi ya mutu saboda tsabar ƙiyayya to kaga wannan ba ta da tarbiya ba sai ka kwanta ba ta aje wasa shi wuka ta zabba haka kai ba dabba ba kaga an samu matsala ne to mawadda soyayya shine abu na farko soyayyar ita take bayar da idan an zo zaman auren a samu a attakan natsuwa sannan daga nan ake samun jin tausayin juna tsakanin ma'aurata da an rasa mawadda aure to Allah ya kiyaye kowace irin matsala za a iya samu wannan shine abu na farko to da haka malamai suka ce akwai bambanci tsakanin imar'atun da zojaka wannan wata magana ce da ban so in shiga cikinta amma wannan shine asasi na farko da Allah ya sanya tsarin rayuwar tafi a kan shi shi ya sa annabi muhammad akwai yarinyar da babanta ya daura mata aure ba ta so ta zo ta kawo kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce gaban da babanta ya mata annabi ya ce mata kina so a kashe auren ta ce dama abin da ya sa ta kawo ƙara ta kawo ne ta ji irin wannan ƙarfafar da babanta ya mata shari'ar musulunci ya ba shi dama annabi ya ce a ta ce to annabi ya ma baban nasiha saboda gaba amma za ta haƙuri ta masa biyayya don haka ga hadisi nan cikin bulugul maram duka maganin hul'i a kan shi malamai suka gina matar da ta zo ta samu annabi ta kawo tsarin wannan sahabu ta ce wannan mutumin ba ta sukan shi a addinin shi ko a ɗabi'a shi ɗari bisa ɗari ta yadda mutumin kirki ta amma ba ta son shi tun da ta ba ta son shi ko dalili annabi bai tambaya ba cewa yi kin karɓi abu na shi na sadaki kake yi sai ce to dawo masa da kayansa ta dawo mai da kayan shi annabi ya kashe auren tambayar dalili ma bai mata ba ga barira bai wasi aka yanta ta yanzu tana da zaɓi mijinta in ta ga dama ta zauna da shi in ta ga dama a rabtun da ita ya ce ba baiwa ba amma mijin bawa ya zo wajen annabi Allah ya jarrabe shi da santa kasan soyayya malam ba ta da ƙarami ba ta da babba sa na nake cewa ka roƙi Allah ko wata azabar da Allah ya ciya mutane kada Allah ya maka ita idan Allah ya jarrabe ka da tsananin san matar da ba ta hanka to ka shiga bala'i babba ko <laughs> wallahi ya zo gage mu ga komai yana kuka ya ce annabi ya lallashe ta ya taimaka mai kalli halin da yake ciki annabi yana da ikon ya aika ya ce a kira ta zo bai yi bai ya ɗauki kalmar sai je gidan ya yi sallama ita tafato suka zauna sai da annabi ya gama jawabansa kaf sai ta ce ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama shin bi ko kake ko umarni kake ne ta ce idan umarni kake mu ko ina so ko ba na so dole zan koma don umarnin ka umarnin Allah in ko ya rasu Allah bi ko kake wallahi ba na san shi ba zan iya zama da shi annabi ya ce a bi ko nake ya dauki takalma sai ke sai an jima bai ce kin dai sanni ne annabin Allah ba ko kamata an zo muke da shawara ki karba to wuta bai mata haka ba to wannan shine to abinda muke so mu tattauna akan shi matsaloli suna faruwa ƙwarar gaske gaske tsakanin ma'aurata a wannan rayuwar da muke ciki yanzu maza suna da haƙƙi akan mata mata suna da haƙƙi akan maza Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratul baqara ya faɗa yake cewa wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله يا فلسة وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا سيتي أما ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف yadda maza suke da haƙƙi akan mata mata ma suna da haƙƙi akan maza amma walin rijali alaihinna daraja maza su suke da daraja ta su ne shugabanni akan mata kuma Allah yana da hikima wajen ɗauko maza ya sanya su ya ce su shugabanci mata saboda wallahu azizun hakim to wayannan hukuk din tsakanin bangare na maza da bangare na mata annabi Muhammad ya faɗa ya ce la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah wallahi sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu sura na alƙiyama gobe yace akuya da ta amfani da ƙahonta a nan duniya ta tunkuri mara ƙaho to idan an je lahira sai an samu mara ƙahon tara mutum kurin da ake maka kuma Allah ya sake faɗa a wata ayar يتي رفيع الدرجات ذو الأرش يلقي الروح رفيع الدرجات ذو الأرش يلقي الروح على يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم من شيء لا يخفى على الله منهم من شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم Allah ya ce, kun san wani lokaci in mutum yana karanta ƙura'ani, akwai abin da da ka haushi kafin ka karasa kana gane ba daidai ba ne a bari mutum ya numfata. <laughs> Allah ya ce rafi'ud darajati mai maɗaukaciyar daraja wacce ta kai ƙololuwa ta ƙarshe shine zul'arshi Ma'abucin abucin al'arshi shine Allah subhanahu wata'ala kuma yulkin ruha Allah shi yake saukar da rai shine wahayi alaman ya sha'u akan wanda ya ga dama min ibadahi daga cikin bayansa su ne annabawa liyun da na yau matala don yawa mutane gargaɗi da kashedi da ahir da jan kunne akwai ranar da za a haɗu annabi muhammad ya faɗa ya ce man a habba liƙa Allah idan kana so ka haɗu da Allah Allah shirye ke haɗu da kai in ba ka so ka haɗu da shi za ka je hira ko ka shirya ko baka shirya idan an je makabarta a ce assalamu alaikum dar qawmin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun malamai sun ce wannan insha Allah din ta neman albarka ko ka ce in Allah yadda ko baka ce ba Allah ya riga ya kashe kowa sai ka zo to shi yasa yace yawmat talaq kuma ka karanta ƙur'ani duk inda ka ji at-talaqi to ba haɗuwa ba ta girma da arziki yin da yawm at-talaq yawmahum barizu ranar da kowa zai fito fili ya tsaya a gaban Allah ba riga ba wando da loƙa ko kaciya babu ba shan kunu ba barazana ba dangi ba nasaba ba alfarma ranar sai dai gaskiya da gaskiya abinda bahaushe yake cewa malam ya sai malam yawmahum barizu la yakfa ala a ranan Allah zai zo ya ya ce limanin mulkul yau waye mallaki wani abu ko mai kankanta sa a cikin ku ko magana baka isa kai ba sai an baka dama kai magana daga duk duniyar nan ba wanda zai iya amsa a wannan jawabin Allah ne zai amsa da kai shi lillahi wahid qahhar to zai ce al yawma yau din nan fa tujza kullu nafsin bima kasabat kowace rai duk abin da ke na aiki sai mun saka mata saboda la zulmal yawma wallahi babu zalunci a yau ba za a yi zalunci ba mace idan ta cuci namiji ta ɗiba haƙƙin shi ta tafi gaban Allah akwai rigima namiji idan ya cuci matarsa ya ɗiba haƙƙin ta ya tafi gaban Allah akwai rigima la zulmal yawma babu zalunci yau in ji Allah madaukakin sarki inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne abinda kowa yana aiki sai ya saka masa a wannan rana don haka ina faɗa a munasabobi da dama in ce mafiya hankalin mutanen duniya wanda yake yadda gare ya je gaban Allah yana neman haƙƙin shi a wajen wani da a je gaban Allah ana nema a wajen shi don in kai kake nema to da sauƙi dole a san yadda za ka yi a ranar amma idan aka ji ana nema a hannunka to baka sanya za a ƙare ba kuma an shiga matsala an shiga rigila to da haka ya zamanto sanin irin waɗannan matsalolin kafin a shiga aure yana taimaka mana wajen raguwar matsalolin auren yanzu wanda ke yawo a ƙasashen duniya ko nan sudan idan ka tafi da wasu ƙasashe da ka samu yarinya idan za a aurar da ita kafin a aurar da ita sai a ɗauke ta a kai ta wani gida a yi mata orientation na wata biyu uku saboda za ta yi aure don Allah nan kowa ne kafin mutum ya aure yake zuwa alal aƙallin littafi mafi sauƙi ya koya wajen malami ya san abin da Allah ya ɗora masa na haƙƙin auren ya balaga ya samu kuɗi ya samu wata tana son shi shi ma yana son ta mai Allah ya ɗora masa na haƙƙin auren oho sai ya auro ta sai ya zo sai ka ga rigingimu sun biyo ba haka ake shi yasa sai ka ga a wancan tsarin mace a koya mata sa tufafi kwalliya ga yadda ake a koya mata abinci kala daban-daban a koya mata wata ita kaɗai mace sai a koya mata murya kala goma ta iya izhari da idigami da ikilabi da ikfa'i amma ba na karatu ba na magana Eh? ta iya kalkala su guda da kubara da gunna amma ba na karatu ba na magana mace amma mu kasashen mu galibi iyaye kawai sai su amfani da girman yarinya sai su aurar da ita ka samu ko magana ba ta iya ba wata in tana magana yadda ka san an ka a garin kaba kaba <laughs> wallahi duk abin da ya fito a bakin ta faɗe shi zaka wala ta kafu uku ba akwai wanda ba suka yi rikici na matar da mijin aka taho shi ta mai abin shi, da haka zuwa na mai da magana ya ce kekin san abin da ke kama ya ce wai dama lokacin ka dawo shi ne ya ce kekin san rena na dawo shi wani ta ce ka mutu to mana kaga akwai matsala ana samun irin waɗannan matsalolin a harkar rayuwar mu ta aure shi namijin bai san abin da Allah ya ɗora masa ba ya je ya aure ita ma ba ta sani ba sai ka ga matun ba a duha fauka ba Tuhu na dukan duhu haka za a ci gaba da tafiya kuma galibi wa'annan shine matsalolin da suke faruwa a rayuwar mu ta aure shi yasa ta iya abinci ta iya magana ta iya kwalliya sai ka ga kafin a ce an samu matsalar da aure zai kai ga mutuwa sai ka ga da ɗan wahala amma mu yanzu Allah ya kiyaye idan na je wajen mutum neman shi akwai yadda nake gane gidan akwai matsala ko babu ƙwarai kuwa alaga ta mala da na tura yaro na ce da Allah ko min sallama da wani wallahi da na ga ya riga yaron fitowa <laughs> to dama addu'a yake rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha wallahi da ka tura yaro kace da Allah yi mun sallama da wani kaga ya riga yaron fitowa to dama Allah Allah yake ya samu hanya fitowa ya rasa da haka yanzu sai ya goya da yaron ya ce ana sallama da shi daga nan matar ba za ta kara ganin shi ba shikenan yayi gaba amma in ka zo sallama kace yi mun sallama da wani kaga mun cibiyar ka jira bai fito ba ka kara koma da Allah aji a ce min ina jira to alama ne gidan ba matsala bai san fitowa in ba lalura da za ta fito da shi ba ba makawa ya fito wannan ɗaya daga cikin gidan da kake gane cewa mai gidan yana zaune matsala ko babu to su matan a gurare da dama wanda an samu wani gurin wanda ba wannan ba dama ba su shawarwari mace kafin ce aure ya kamata ta san wata aura wajen abin da yake da alaƙa da irin abin da ke shigo masa na rayuwa wajen rufin arzikinsa a babin rayuwar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawara ya ce ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na ƙasa da ku sau da kullum idan kana kallon na sama da kai a babin ni'imar duniya babu nan da za ka gode ma Allah kullum ganin zaka yi Allah ya wulakanta ka ai gawa ne tare ta so makaranta ɗaya maka yanzu motocin sa goma sha takwas ni har yanzu a ƙasa nake tafiya ina ruwan Allah sanda wani motocin sa sha takwas a ƙasa kake tafiya kai ba lafiyar kalau ba wani ba yana asibiti yana kwance ba ba magani ba kuɗin magani da kai da shi waye ke gaba da wani amma wani yana nan kullum ganin yake sare suka taso da wani adinsu daya ya ma fi shi gane karatu amma yanzu abin mamaki kallo wani gidajen sa goma sha takwas a garin nan motocin sa kaza ni ga shi hanyar da ƙasa nake tafiya to ba nan da to haka mata suke ku dinga sanin wa kuka aura a babin ni'imar duniya ki daina kallon sama da ke ki dinga kallon na ƙasa da ke wannan shi zai sa ni'imar da Allah ya yi miki ba za ki wulakanta ta ba na biyu sanin halin mazaje wajen ya ake ta'amuli da su akwai namijin da in ya fara fada da an ce masa ya haƙuri dama haƙurin yake so a bashi sai ce kowa ya san shi bai fada sai yana da gaskiya akwai wanda kuma in ya fara jira ake yi sai ya sauka sai a bashi haƙuri saboda lokacin yana magana bala'in karuwa ne, zai ce an rena shi yana magana ana magana to sai a jira sai ya sauka tukunna sannan sai a tattauna da shi sannan hatta wajen ya ake tambayar kudaden yadda za a tafiyar da harkoki na rayuwa akwai matan da dama ba su yawa wata mata da gidajensu ya kamata ya zama nan ne inuwar da in namiji ɗibo zafi nan ne zai huta to in ya ɗibo bala'i a wadda sai ta ƙara mai bala'i ba haka yake yi ba annabi muhammad shi yasa shekarar da na khadija ta rasu ake ce mata amul huzu shekarar bakin ciki saboda duk damuwar da annabi ya ɗibo a waje da ya shigo gida na Kadija sai ke ƙoƙarin kwantar masa da hankali muna sanar da kissa ta bada'ul wahayi wahayi da aka fara lokacin da suka ci karo da mala'ika jibrilu ya shaƙi annaba har su uku ya ce masa i karatu yana ce masa ni ba mai karatu ba ne da ya sake shi na ukun ya ce masa i karatu ya dawo gida ya ce a lullube ni a lullube ni na na Khadija a wannan lokacin ce masa ta kalla wallahi la yuzika Allah abadan tace wallahi har abada Allah ba zai wulakanta ka ba saboda kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza ta faɗa abubuwa na alheri wannan ba mafita ta kawo ba sannan ta ɗauke shi ta tafi da shi wajen warkata bin nufal duk da samun mafita to matanmu saboda ƙarancin ƙwarewa ka ɗigo bala'i a waje su ƙara ma bala'i in kai malami ne mai dawa suke ce ka gani ke da nake karatun nan ka dinga bi a hankali sai ai ba kai kaɗe ba ne malami a garin nan <laughs> ka ɗibo <laughs> eh sannu gumi eh a haka za a ƙara ma bala'i to saboda haka sai ya zamanto maimakon ya zama wannan ita ce hanyar su wajen warware al'amara ba sa yi shi yasa maza da dama wasu da ba su da lokacin da za su zauna su fira da matan laifin matan mutum ya dawo na farko kun san akwai hakimai a cikin matan wacce idan miji ya dawo ko mai ya dawo da shi ƙarya ne ta tashi ta salo shi ta karɓi kaya in ma ya zo da shi a mutunce ya ce gashi sai dai ta ce ajiye ta wai ita ta taso ta karɓa a ina ta fi ƙarfin wannan ita hakima babban mata ce hakima babban mata akwai matan da suke irin wannan yanayi sau da aka mutum ya dawo ki dinga la'akari da lokacin da ya kamata a tambayi mutum da lokacin da bai kamata ba idan za ki tambaye sai ki lissafa masa da abubuwan da kike ganin bukata ana da bukatar su yanzu in an rufe wajen shi kenan sai kuma san da bukatar ta taso amma wata ka dawo ba ta sanya ka dawo kana zauna da ta in ma ta yi sallama sai ta ce kafin ba ka za yanzu a gidan nan ba ka za ba ka za babu babu shinkafa ya ƙare manjan nan ya ƙare man gyaɗa ma ya ƙare wane ne ya yi rabi saur abin kaza saura kwata ya ƙare sai ka gama kun warware da wani ya yi sallama na kai kafa ka kana dawowa ka sake zama sai ta ce yau ta matsa da tunawa a <laughs> yi ce ba shi ɗazu an yi kana an yi kana don bayan karo na jin fa ka sake zauna kun sake lissafi an sake ɗora da wani ya sake wani uzuri ya tsara fitar da kai ka dawo da ka sake zauna sai ta ce wallahi ta sake tunawa bayan ka fata a yanzu zama akwai kaza akwai kaza ga ba yadda za a yi idan namiji ya zai zo na ya saki jiki ya zauna ya magana da mace saboda ya san idan za ta yi magana guda goma kaso takwas a kan kuɗi za ta shi yasa wani da ta fara magana ta shi a basa wata wannan za a ga fuskan abusan kam da rida ina jin ki mai kika ce ne saboda maganar shi ma wuta wuta zai yi ta saboda ya san ba maganar mace kawai za a yi masa yau da kullum haka ake sai ya hau da nan waya to idan lokaci zai bayar za mu ɗauki abin da yake da alaƙa da su mazan na haƙoƙi wajen abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu dangane da matansu abu na farko idan mutum zai auri mace bayan ikhtiyari wanda yana da alaƙa da haƙƙin 'ya'ya ne sai wata rana idan an samu magana sai a tattauna a kan shi abu na farko akwai almaharu shine sadaki Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin abin da ya faɗa a cikin suratun nisa'i ya ce wa atun nisa a sadukatu hinna mai? wa atun nisa a sadukatu hinna mihila mhm. fa'in na lafin minhu an shai'in fasuru fa'in tsibina lafin عن شيء منه فكلوا هنيئا مريئا الله يأتي وآتوا النساء قبا ما تصدقاتهن نهرا to shugaban majalisar malami ya magana in ka ƙara min ɗin nan sai an ƙara ma mata kuma ga shi na ga farfara ta mutu ma wa ƙa'u shawa'i musayyab wadda haru bin nasu kullab in da ni yawan lishaktin fa fi gadan ya tagallab Allah ya ce wa atun nisa'a ku ba mata sadaqatihinna nihla malamai sun ce wannan sadaqatihinna banda kasancewarsa maf'ulun bihi sani na wa atun nisa'a sadaqatihinna to idafar da aka aran sun ce idafa ce litambi wannan yana nuna cewa duk duniya ba wani mahalici da yake mallakar shi ne wannan sadakin da malamai suka ce ko baban yarinya ne aka kawo sadaki ya karɓa sai dai zama sharaɗin zai mata amfani da shi inda ya dace amma wallahi aka kawo ka je ka sa aljihun ka kashe ka tuta balbal kuma sai ka biya a lahira to ballantana namijin da za a zo a yarjejeniya da shi wajen aure ko ya ba da rabi ko zai cika rabi daga baya ki cika ko kuma babu ma kuɗin an yi aure bashi tunda ya halatta ko kuwa ya halatta a aure ba shi sai sa wajen ɗaurin auren ake cewa ya kawo na kadan ne ko azala a sani na ƙadan ko azala saboda abu biyu musulunci duk lokacin da farashin aure ya yi sama to sai ka samu farashin zina kuma ya yi ƙasa idan farashin zina kuma ya yi sama to sai ka samu farashin don kakka yaudare kanka ba wanda ya isa ya hana alaƙa tsakanin mace da namiji ko alaƙar ta faru ta hanya mai kyau ko ta mara kyau kakka in kakka ga cewa kana malami yarka ta taso ce kai kokari ka dinga fahimtar wani hali take ciki yara in suka taso kala biyu akwai yari da zaka ga tun tana matashiya da ta taso karatu ko ta sakan ta kaman miya ba ta da alaka da kowa to irin wannan ita ce karatu za ta yi sai ka karfafe ka ci gaba da karatu amma da ka ji an tashi yarinya ka an ta taso an ganta ta sha fara da wani an taso makaranta ta tsaya hanya ta sanin me zai tsaye ta to ka bincike ta ka zuwa take so ka nemo shi in mutumin kirki ne ka daura maka aure shine zaman ka lafiya an ba ka za ka koma rigima karka ce a kai ne shugaban malamai na ina ita sha'awa ba ruwanta da shugaban malamai ko ba gaskiya ma da haka annabi muhammad ya faɗa hadisin abdullahi ɗan umar ya faɗa ya ce yana daga mafi girman laifi a wajen allah mutumin da za a yi yarjejeniya ta sadaki da shi a kan aure wanda wannan shi ya halatta masa farjin mata amma daga ƙarshe ya ƙi cikawa akwai wanda suna yin haka to laifi ne ya kamata masu su ji tsoron allah su bari wani za a zo sanda za a auren yana cikin yane abubuwan da ya kamata ya kasa an bi shi bashi watakila sadakin ya ba da rabi ya ƙi cika rabi to idan aka zo aka fara zaman auren fatahi ya fara zuwa daga wajen Allah maimakon alƙawarin da yake cika sai kawai a ji labarin zai ƙara aure in an yi magana ya ce da matar da 'yan uwanta makiya sunan annabi ana yi wannan ko ba yi ana yi abu na biyu shine al-infaqu alaiha ciyarwa akan matar duk wanda zai aure ya kamata ku faɗa mai gaskiya an zaka ɗauko 'yan mutane kabar garin tana gidansu da daddare kuna waya tana cewa wanda in ban ganshi ba ko bacci ba na iya ya waye ya waye duk wannan yaran idan an gama shi in aka zo in fa ba girki to ba ta gane wannan yaran kuma maganar ya fada zan zuciya ta ya kafa nan zuciya ta yawa duk bata taso ba yanzu shi yasa masu magana suke cewa da babu da ango da amarya ba za su zauna a haƙi ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu ban sani ba kwan gane magana <laughs> ba ba za ta haɗu ba da babu da ango da amarya ba za su zauna a haƙi ba ko babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu amma dole cikin bisa ta yi ɗaya shi yasa da Allah ya tashi sai ya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce ar-rijalu mazaje sune qawwamuna 'ala an-nisaa su suke da shugabanci akan mata me yasa Allah ya dauko mazan ya dora sai ce sune shugabanni akan mata sai ce bima an faƙo min amwali saboda abinda mazan suke ɗaukar nauyi wajen infaƙin matansu don haka galibin za ka samu da wanda ya je islamiyya da wanda bai je ba kowa ya san arzijalu kawamu na alal nisa'i amma daga nan wani in ka ina ya take a wata sura ne nan ba ta nawa to fa la saddaka wala salla amma fa ya san al-rijalu qawwamuna to ba haka kawai ba a'a saboda abinda mazan suke infaki daga dukiyarsu wajen daukar matar shi yasa Allah ya ce su ne shugabanni akan matar kar ka dauka cewa aya ce alal islam idan mace ta ka imani da nagarta da aiki mai kyau a wajen Allah ta fi ka a yanzu ba ga matan annabi muhammad ba ai iyayen mumine ne da nassin qur'ani kuma ko kwaya ka sha ai baka isa ka ce matsayin kuɗe ba dan kana namiji a wajen Allah da zalaisha bai wa ba zai taɓa wa ba to wannan shi ne haƙƙi na biyu wajen ciyarwa to wajen ciyarwa ma ana samun matsala kun san yadda rayuwar mu take yau wajen ciyarwa ana samun matsala wani abincin da yake ci a waje ba shi yake ciyar da matan a gida ba ban sani mana kwana na samun irin wannan matsala ka ga mutum ya barta da ta kafara da safe dumame da kuka kenan da kuma koko yau ɗauke nan ko ya tsawo wajen mai shayi ya ce a sa masa ƙwai guda uku a sa masa indomi a sa haɗa haɗa da nama ya ce da rana ya sake neman lafiyayyen abinci da daddare ka ga ya zo ya miƙe irin rediyonsa ya yi wani masha Allah ta tabarakallah wani saurari birnin kwalam <laughs> ba shi ne kwalam ɗin amma matar sa ka koma gida ka kalle ta billahi da za ka ɗauka akwai mai yaki saboda tsabar ramiwa, to maza a ji tsoron Allah wannan ɗabi'ar a daina ta ba ta da kyau abu na uku akwai almaskanu wajen zama idan ka ɗauko yarinya ka rabo ta da gidansu haƙƙi ne kai ka nemo mata inda ka zauna ko gina gidan za ka yi ko haya za ka yi wannan ya rage naka amma Allah ya faɗa cewa askinuhunna min haythu sakantum min askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhim Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum ku zaunar da su inda kuke zaune inda kuka saba wannan yana daga cikin nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa mazaje su kula da shi akan matansu saboda inda matsalar take waɗannan haƙoƙin da muke faɗa yanzu idan kana aure da ƴar wani kai miji ne ko to akwai lokacin da zaka tashi daga miji kai ma zaka zama uba kuma gwargwadon yadda amanar ƴaƴan wani ke hannunmu yanzu nan gaba amanar mu za tafi hannun ƴaƴan wasu kuma kamata dino yadda kai haka da'ima to shi sa ya kamata mu ji tsoron Allah da amanar wani ta zo hannunka ka mutunta ta lokacin da amanar ka za ta tafi hannun wani sai mutunta ta abu na biyar ko na gaba akwai husnul mu'ashara kyakkyawan zama mai kyau da sakin fuska da magana mai kyau bahaushe ya ce shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabara haka bahaushe ya faɗa magana mai kyau yanzu Allah ya kiyaye da dama daga cikin mu yanzu ana gane cewa matar mutum ce ta bugo masa waya ko budurwarsa ba gaba ne da kaga mutum an bugo mai waya ya kalli wayan kafin ya ɗauka ya mano shi a ce ah, ladidi ke da to billahi lazi budurwarsa ce amma da an bugo mutum waya ka biya kara kun cika damun mutum eh yaushe na fito daga gidan kafin in fito me yasa duk to matarsa ce eh shi yasa ɗan kalmomin nan na soyayya ba da damun mu sai muka ɗauka cewa ana iya faɗawa mace ne a lokacin da mutum yake zuwa yana santa sannan yake raɗewa a jikin bangon da abin da ya shafe ta da wanda ma bai shafe ta ba sai ya ba ta labari amma da ya aure ta ta shigo gida maganan yana santa yana zaune ya rubuta mata kalmomi na soyayya tura mata ina an wuce wannan waje ya zama kabaru kana wannan an wuto shi ko kuwa to su kuma mata da kuke ganin sa wallahi sallahi suna sanya suna san kware kuwa suna san idan yanzu in kara da mata ka aje ta in ka kalle ta kace wallahi ban taba sanin nayi sa'a ba sai kamanya ke kin ganki kuwa billahi allazi la ilaha illa huwa duk unguwar nan ba matar da kai murmushi za ta kuma wallahi ɗauka za ta yi da gaske ne duk goma mata da kai da ba ka wani in ta yi abinci a yaba kaza kaza a yaba ayoyi da dama Allah ya yi umarni da a faɗi magana mai kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna min wa in iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ثم توليتم وبذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل وقولوا للناس حسنا to mahallin shahid shine wa qululin nasi a faɗawa mutane magana mai kyau magana mai kyau tana da tasiri ƙwarar gaskiyar gaske to saboda haka wannan karatun yau mu ya shafa mu ji tsoron Allah wannan matsalar a gyara wa qulu lin nasi Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan Amanu الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا ku كدوس tsoron Allah. sannan ku faɗi magana wacce ta dace idan mutum zai yi magana da kowa sai ya duba ya ga ya yake mu'ashara annabi muhammad wallahi shine misali na ƙarshe wajen buga kyakkyawar misali da shi a gidan shi muna roƙon Allah ya tsare mu kada kullum muna kiran kan mu ahlus sunna amma a suna ne a mu'amala babu sunna ya kamata in an zo gidanka a ga sunna ne a tabbakance kana tafiyar da ita wajen mu'amalar ka da mata irin yadda annabi yake mu'amalanta da matan shi da ahli sunna haka ya kamata ya zama wannan shine challenge da kalubale da ke gaban mu shi yasa kullum muke fadawa mutane wannan shi sunna da mutane ke kallanta da karanta wannan da ake dole a tayar da ita daga tsohon yayi a dawo kan sabon yayi kun san da in dai kai malami ne ustaz da ka je neman yarinya saboda kullum da ana ganin wandon mutum ya yi sufurin jallabiya ɗaya yake sa sai ta ɗauka cewa da ta aure ka in ta shigo gidan fa kullum banda awwalu ma yajibu alal mukallafi ba abin da za a dinga yi a gidan a a ganka da addinin ka sannan kuma a wajen rayuwa ka fi kowa fahimtar ta wannan shine sannan abu na gaba wanda ana buƙatar namiji ya zama yana zama tare da matarsa yana jira. yana zama tare da matarsa yana mai yana fira shekaran jiya nake faɗa ma wasu uwa na ce akwai jihar gashuwa a jihar yobe a cikinta akwai gari gashuwa har yanzu a wannan yankuna ana fama da doka karfe goma kowa ya shiga gida Allah ya nuna mana wuce wannan amma fa su matan ba ta so dokar ta wuce saboda karfe kara, tara da rabi dole ba don Allah ba kai gida in ba haka ba jami'an tsaro za su haɗu da kai a hanya kana namiji suna kai shegiya ina za ka yi da mahaifinka kana namiji ana ce ma ai magana ta lalace saboda galibin mazar ba su da lokaci na zauna su tattauna su hira da mata babu wala wannan yana cikin abubuwan da sai an gyara sannan abu na gaba shine an yi ta zayyana laha wa yake jammala laha ya zama ko namiji yana yin kwalliya ya yi tsawa ya yi ado saboda matar shi haka abdullahi dan masaudi ya ce ina so in yi kwalliya ga matata kamar yadda nake so ta mun kwalliya akwai ran da kawai za ka buga wanka ka fesa tulare ka zauna mai gida ina zuwa ne in ce wala ba inda zare ke kawai ne mu wannan amma mu da ka ga mutum ya saba <laughs> kaya ya fesa turare to zai akwai inda zai da ya dawo kuma sai ya cire sai ya ɗauko wata jallabiya sai ya kaka eh da silifar eh irin wannan ne aka yi kuskure wani ya zo masallaci za a ɗaura aure ashe ba wando a jiki aka zuba mai goro zai raba kawai ya miƙe ɗaga riga haka ana malamwa daga wanka. ya ce ira ta aina ma daga na gaban ana malama na gaban kai aina ma na gaban ai ta ga an samu matsala to kaga wannan matsalar ko da abin bai zamanto kullum ba to lokaci lokaci ya kamata a ce wannan abin yana faruwa ya zamanto muna yin kwalliya mu sa kaya mai kyau saboda matan da muke aure wannan yana daga ciki sannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi kafin namiji ya shigo gida duk sanda zai shigo gida in zai mata shigo gidan ya sallama akwai wanda yake ɗan tashin hankali ne in zai shigo gidan wata buta ko wani bokisa ko wani kwano zai samu ya kwalla da shi da an ji ya kwallo da abin to za a ce a gajjara ga gaban wani nan ga dan tashin hankali ga dan bala'i nan zuwa da yara da kananan yara kowa shi shige daki saboda shi a matsayin sa na mai gida bai yi kokari ƴaƴan da matan ya dora su akan tsoron Allah ba sai akan tsoron shi sai yasa san da yake nan abin da yasa a kiyaye in baya nan ai sabanin abin da yasa saboda shi ake jin tsoro ba Allah ake jin tsoro ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye sannan yana daga ciki wajibi ne ga dukkan wanda yake aure da ƴar wani ya mutunta iyayenta karka buɗe ƙofar zage-zage idan an maka abu na wanda ba daidai ba akwai hanyoyin da shari'a ta faɗi yadda za a yi ka faɗi ba daidai ɗin amma wani shi zai fara ya fi ‘yan marasa mutunci to matakin farko tun tana shuru wata ran za ce ba daidai ba wata ran in ya ce ya yi magana ta ce ba dani ba sai ta ce sai ce su zuwa sai ta ce ka san wanda kake ne za a maka gaba to ha akwai matakin da zai kundunduno zagi ita ma ta kundunduno zagi mun sani muna karɓar kisa san mata da yawa wani lokaci na zauna sulhun mata da rigingimunsu na aure daga safi wallahi sai in kai azhar mun karya ba akwai alƙali a kotu ya turo min muktin shi ya same ya ce mun kisa-kisan da kake da su a kotu ya yawa wani kisa-kisan suna ganin ma bai dace su saurare shi a kotu ba idan ya zo za su turo mana mai sulhu in abin ya kewa ne sannan a mayar da kin kotu a wurinsu cikin wannan al'umma ta rigingimu ya yawa ban sani ba ana amma mun galibi in ka tafi shari'a ko za ka samu rikicin su kaso goma da ciki takwas akan harkar aure abin da ya kamata iyaye su tsawatar su yi nasiha su ɗauki mataki to ba sa sannan akwai iyayen da su suke taimakawa gurin mutuwa a wani 'ya'yansu dukkan wanda ka ɗauki yadda ka ba shi ya kamata ka sani duk duniya ba ka da masoyi kamar shi saboda shi wannan mutumin da ya auri wannan yarin in bai aure ta ba kai ba ba za ka jika ta ga shawa ko ba za ka aure ta ba sannan kuma yarinyar nan tana da buƙatar da kai a matsayinka na uba ko wanta ko kaninta ba zai iya mata ba dole sai mijinta shi yasa wata sai ta ɗauko ƙara sai ta kawo ta ce mijinta bai da lokacin ta bai sauraron ta amma yana da kuɗi sai iyayen sai ce ta je ta haƙuri mai ta kuma ta rasa wani abu fa amma wani mai ta rasa shi yasa wannan sai ta sa ka ga mace da aurenta ta fara bebi saboda ba za ta iya kashe auren ba saboda tana jin tsoron iyayen kuma tana da wata buƙatar da mijin bai da lokacin ta sai aka fada cikin bala'i da makamantansu idan yarka ta ɗauko rigima ka kawo gida a matsayin ka na uba wanda ka ɗauki yarka ka bashi ya kamata ka ɗauka shi ma ɗanka ne farko ka kira shi ka zaunar da shi ka tambaye shi wancan ta zo ta ce kaza me gaskiyar abu shi shine ka'ida na in an kawo labari bincike ake amma wani da an kawo mai labari sai ce shi wannan haka dai mana ashe bai da mutunci ban sani ba to zauna nan zai zo ya same ni da ka zo ba zai maka kai magana ce ashe kai baka da mutunci ban sani ba to in ba a samu mai tarbiya mai addini wannan ka faɗa shi ma sai fara. shi nan sai rigingimu sai biyo ba amma ka zaunar da su ka ji me ya faru idan ka fahimci yarinyar ka ce take da gaskiya mijin ne ba daidai ba ita ka ba ta haƙuri ka ce ka tashi ta tafi shi kuma ka mai nasiha ka janyo hankali idan ka yi masa haka to shi ne abin da ya kamata ka yi a matsayinka na uwa wannan yana ciki to na ga mai tasowa ya taso go to abu na gaba shine yana daga cikin haƙƙin da ya kamata maza su kula da shi shine kula da mace a lokacin da ba ta da lafiya wannan yana ciki sannan abu na ƙarshe da zan a kan shi saboda gaba ce mai muhimmanci shine namiji ya yi haƙuri a kan kusakuran matar shi lokacin da sai masa ba daidai ba kowane mutum a cikinmu da yake zaune da mace ya yi makansa adalci ya dinga auna hasanatu nata da kuma siri'atu nata Mai nake Allah ya ci kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai kuma ya ƙi ya ɗauki ni don rashin kuskure ya samu wani mutum in ba annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam idan kana zaune tare da mace tana da alheri kaso bakwai tana da kuskure uku tana da alheri kaso takwas tana da kuskure kaso biyu to Allah ya ƙi a tsarin da ya mahalicci dan adam in ba annabi bane ya kubuta daga wannan sai ka kokarin bayyana wa mutane alherin ta kaso bakwai ko takwas kuskuren ta haƙuri ka kaura ya a shi kai da kanka kai da kake namiji ta ko'ina kake da kamala to kai ta yaya za a yi kai da kake namijin baka da kamala ta ko'ina ita tana mace kake sai ta rama tana da kamala ta ko'ina ɗaya na biyu wani lokaci za ka ga shekarunka arba'in da biyar a duniya za ka dai ka auro yayin ya shekara sha bakwai sha takwas ashirin sai kuma ka ce kana so tunanin ka ya zama daidai da naka zai yi kai kanka inda za a mayar da kai wannan matakin to Allah ka ya san a wannan matakin ka kuma irin rayuwar da kai sai ka ce kana so sai tunanin ka ya tunanin ka ya zama da irin wannan ba zai taɓa yiwa bai yiwa to wannan ne alisun da ya kamata mazaje su dinga yi wa matansu a wajen mu'amala wani lokaci duk matar da asalin abin da ya haɗa ku soyayya ne ta akwai sanda mutum zai tashi ya yi wani abu nufin sa daɗaɗa maka ne sai ya bauce ya kamata yanzu me yasa Allah ya sanya ƙa'ida a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da sahabi zai bai fita daga ɗan biyu ne ko ya yi ma Allah ko ya ma annabi idan Allah ya yi ma laifin ko annabi shi annabi tun kafin sahabbai su ne laifin Allah ya ce ka yafe musu ya ce fa'afa anhu idan ni Allah ni suka ma wasta da sullahu ka nema in yafe musu me yasa saboda duk abin da sahabbai suka motsa za su neman yadda Allah ne yake sa su da nassin qur'ani muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم mu ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah neman falalan Allah da ya Allah amma garin neman falalan Allah da yadda Allah sai su goce hatta ku daga makka su tafi madina Allah cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyari yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana neman falalan Allah da da Allah sai su goce sai su kuskure sai Allah ya dora wa annabi wannan aikin guda biyu a kansu yace in sun ma ka yafe musu in ni saka wa ka nema in yafe musu wani mutum ya ji yawon wata yarinya shi yana zaune abin ne ta ƙauye na farko ga ta yarinya na biyu ga ta da ƙauye an zo an fara zama dama su tibe shi da dvd shi da waye da waye a sto suke aka zo aka haɗa akwai ƙura a jiki ranar nan ya kafa kasuwa sai ta tura aka siyo mata omar ta ɗauki kibin ta kai shi bakin famfo ta wanke shi ta shanya ta wanke dividin ta shanya ta wanke rediyon ta shanya yanzu da Allah da gangata yi ita zalika laga hamilin ɗin iya abinda ka sani kenan shi kenan da ya dawo ta ba shi labari ta ce ai tanka na ko ƙure-ƙure ne ta wanki ta shanya yau ga ya ce allah zai da ina a taruhu to don aka samu irin wannan kuskuren ga mutumin da bai da ɗabi'a mai kyau wani in ya fara dukan masu sai an hauro an karbe ta to saboda haka wannan majalin yana da faɗi ƙwarar gaskiyar gaske babu lokaci kuma ga mai tsayawa ya tsaya yi kokari in tsaya a nan wannan mai makaranta na samu labari mace a halitta amma zuciyar irin ta maza ce wajen jajircewa da aikin addini Allah ya ƙara mata albarka eh? wato ta samu taimako wajen mijinta ko to kazalika kuma duk namijin da ya zama wani abu bai zama sai da gudun mace ba annabawa su ne a farko a wajen Allah ba to wa ke haifar annabawa mata ne ke haifarsa ko kuwa to Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alheri saboda haka zan tsaya a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين yan kwana musulmai mun ji nasiha daga bakin malamai guda biyu kuma akan yare guda biyu zabarmanci ya gabata kusan minti arba'in da biyar aka zo aka yi hausa a awa ɗaya da minti goma wannan darussa guda biyu allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wurin zama a cikin zukatanmu kuma ya ba mu ikon aiki da abinda malaman suka karanta wannan halatta ta ƙarshe mai waɗi ce wanda da'awa da aka ce zai yi nishi a ƙara mai goma to zuwa kan masu gabatarwa su gana yi abin nan ne su zaɓa fiye in ce su shi kenan na so in ce a ƙara mai goma su kai minti gari abin na awa ɗaya da minti ishirin amma kuma abin da muka samu ciki allah ya umfanar da mu ya umfanar da musulunci da musulmai da baki ɗaya kuma malam yana nan tare da mu a ziyarar da ya kawo mana ta ƙyan umartuka ta musulunci wanda yana yiwuwa zai kwana goma ko sha wani abu anan a kamar yadda muka gani a ranar alhamis za mu maimaita wannan gayyata ta wannan makaranta ta malama a'i wadda bai gidanta ya daga cikin mazaje masu ƙoƙari wajen yaɗa sunna alhaji idi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi kuma Allah ajabta shi da mata ta gari Allah ajabta shi da mata ta gari wanda ilimin da sanne ma kuma tana amfani da shi kuma tana aiwatar da aiki da abin da ta karanta kai hatta ta ma irin yadda take koya musu tarbiyya muna fatan eh, shi wannan mai gida da ya sami sa ya auri wannan mata Allah subhanahu ta'ala ya ba su ƴaƴa na gari wanda za su riƙewa sunna annabi alaihi salatu Salam irin yadda mayan suka rike ina jin zo mu ta ce nan a kowane makaranta bakin gidan alhaji idi ko kuma ta uku ina jin wani ita ta uku kuma gayyata ce kuma allah sa wani gayyata ta tare da ainihin iri daga cikin manya-manyan malamu mu 'yan uwa daga tarayyar najeriya wanda kuna ganin sa a sunna tv yau gashi kuna gani a fili allah subhanahu wa ta'ala ya umfana da mu da abin da muka yi in Allah ya kai mu gobe inda zai yi wato wa'azi shine dan gawo a wurin shakadin malamin mu shugaban aramomin mu na nan Niger Sheikh Usman Muhammad wanda dandalin wa'azi ne wurin a duraren litini mana wuri ne wanda ke gudanar da jaula amma ana jaular ne wannan bayan misali amma gobe bayan magari ba za a koma mutanen dangawo kuma zuwa jaular gawo san cewa gobe tun daga magariba za a fara wazi idan aka yi lisha'i malam zai soma ma'anar za a yi zamanci a farko kuma Allah ka shi gana to duk wanda zai zo ya dan ciwo wani abu don sai an yi hausa biyu sai an yi hausa biyu tun da shi duk ya iya amma ya fi kware ma wa'azi da hausa in ka sa zabarmanci ba zai iya ba kenan a gabatar da zabarmanci bayan magariba zuwa nishaɗi bayan lisha'i za mu raba mabu'ikin guda biyu in ma mu ba su minti arba'in da biyar biyar ko a ba wani arba'in a ba wani awa ɗaya wannan ga adibin yadda za a yi kenan dai ya zama an ɗanci wani abu ka yin wata dami mutane tun da mun ce da gobe ne zai fara ci bishi rugana kuma an ce yana hanya da ya iso ma a abubakar labarin shi shine ambasada na hulɗa da ƙasashen waje <laughs> saboda haka yana labarin ya shigo gari kenan gobe za a yi wa'azi biyu na hausa haka ranar talata haka ranar laraba saboda haka muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya umar da mu da abin da malam ya gayi malam hassan khalid sai ka tafi ma kan yammar gomu makaranta su banantawa ne ga kan ci mai barko karanta din kan su ne malama a'i a wani makaranta mai ga kuna ne na wa hukun da lahadu wazo wasu iri yawon kan fun mafi gane najeriya kaduna kwarara departamara ngano bi inda wazo balle yara in kuna kasuwa zoce ne makarantar su bananta wajo kai ni ce su ba a zuwa zu dan gawo da bashir gana bashir dai sun ilmi ci don bon ga labarin kan furin mai dai man ta uzur funu garu sha Allah fadhin kadin ngeno wazo firi ba almaro banda mubasharatan nodin Fas, tele tambara wani ne radio tambara lasmango ma usman go bane munango motai kan gono bi mun candi wuran mun nan kan shin zagiti mun kawa zote to malama aidai ma'ruf mun burmu kan gowe ra kan yan goga tangam gumo sunna wa mu koy jini an ka kokaro kan alkamis ka alkamis kulo nan mai gida yakan nuna da markazin kan bodo haraiwa iko ta alama kin boban da ce. ku ne ji guna ba education ba tarbiyya mun bo makaranta yau ne su ban mana ifayinka ba a talibai don sun gaba kirka almaroji ne ina ko wani ya ko gara ga tilawa zani ma kyau zani ma sauto ni da bai kan fari mana a wani qur'an bai qur'an ro ba ruwana no wata kan ni ne kyau ban kan ruwana ba

kan ciyoyo hinkadin mardiyo hane zuwa zu alhaji idi kwara lazare da yi tura mercredio han da yi tura jidda nodin alhaji abar shi fara ya kuba bar shi din ku ta alamu ce ba a fadar bismillah to yau dai malam ya karantar da mu wato haƙoƙin zamantakewa kuma mahiyawan haƙoƙin namu ne mu maza saboda haka shi wa'azin wani jinsa duk inda kake da kurakurai ai kokarin gyarawa dan zamantake ya aure su da yawa gaskiya akwai matsaloli kamar yadda malam a Najeriya zan ka nan a kasar Islamic ka samu tun da sahi har sha biyu rigingimun aure ne ake yi sai an gashi. saboda haka tun wurin auren ne ake sakin hanya ana aure ne mahiya yawa saboda duniya ba ruwan namiji da addini mace ita ma haka mahiya yawa abinda aka yi sama gaba kuɗi ma kawai jiya da dare kamar ƙarfe kusan goma ko tara Ya yi da wani agaji daga cikin agaji mu kuma ya birge ni sosai wanda yana da kokarin aurar da 'ya'yansa mata ga wanda yake son addini kuma duk in ka ɗibi 'ya'yan nan nashi ya aurar da su ga 'yan uwa abokan aiki yan agaji wanda mu da yawa daga cikinmu ko 'yan kasuwa inda agaji zo nema aure gidanka sai kake ɗan agaji na in ba a yi sa'a ba to ya aurar da ma 'yan agaji wanda mahiya yawa tsara ganin ya agaji talaka ne aiki to ko daga cikin ya halin sai ya dibi wanda ba wani babban ɗan kasuwa ba ne sai ya tausaya mai wajen sadaki kaga ba duka irin wannan ba daga cikin hanci Allah ya azurta ka da mata na kirki masu taimaka ma kuma mahi mahiya yawan 'ya'yan nashi duka guda ɗaya ta auri saurayi kusan matanmu ya ba su akan 'ya'yansu inda za su kishi to haɗin kanka sami macin gidanka duk wanda ya zo aure mai addini sawa'un talaka ne mai kuɗi ne ita dai addini mai addini zai iya riki amana kuma kuɗi wani abu ne daga Allah kana iya ba mutum talaka aure daga ba sai Allah wadata shi ayyin Allah ne da yawa ake aure saboda wadata daga ba sai kace wadatan kuma ta kare in wadata ta kare an yi aure saboda wadata auren yana zama amma kawo mace diyar talaka mijin talaka in Allah ka wadata soyayya karuwa za ta yi kowar guwa karuwa za ta yi don sami wadata don haka ‘yan kwana musulmai duk wanda Allah azurta su da ‘ya'ya mata duk ƙoƙari ku roki Allah a sami mai addini in Allah sa mai addinin kuma mai kuɗi game da su ma mata annabi ce ana auren saboda ababe guda hudu to in Allah azurta ka sai ka sami duka hudun gaba ɗaya ga mace ɗaya ko ka sami biyu cikin hudu amma dai in ka rasa mai addini to ka yi hasara ma'ana hannunka ya yi ƙura ko ya yi ƙasa saboda haka allah azurta mu da wato masu addini mu kuma maza mu rike amana irin ƴan maganganun da ake na masu daɗi a wajen aure kafin ai aure da yawa cikin maza in an yi aure sai su bace sai su bace Allah subhanahu wa ta'ala taimake mu dan haka gobe in Allah ya jama'a akwai hili ga Abdullahi na awa daya a tel 45 a tele tambara to wannan hili ya bada shi ga malam zai yi darasi na minti 45 kina wanda yake gida ko kuma kasuwa yana da tele idan ya kama wannan tele na tambara daga ƙarye nawa ne darasi ne kake ko ku ɗauka ake saboda haka duk wadi ba ƙarfe tara a sha ɗaya zuwa mai diba minti goma sha biyar zai sami malam da irin darasin da Allah subhanahu wata'ala sa shirya Allah subhanahu wata'ala ta miki mu to alhamdulillah alkaza mawdu'u ka ce boraiti sandina hadalu kace wa boraini ifunu kici kan alwaqt kullu mawdu'i fi khaton idzil zainu alhakkan alboraiga wa gana. to sun ga wai borai din Allah mangi ta alborai ha alhakuna wal mati ani to ha muka kuwa fa kun rije wabu kace a alqur'ana ho ko kan zumandi amma na zumandi alborai hinne alhakai hinne ma ga bala wai borai ga ha alhaku alborai mo ga ha alhaku ya kullu kama موضوع وني بيكر يكون الهكو كم والبريغة البريغنا أبنو الفقاتون البريغة أكن دي مثالي بو أكن دي دي دنجيان كان غا غتك اللي بومو البريغي نرا أنا هربو بو يقولوا بريغو زهقويل والتكسير غمو والبريغ الفقيتون جندو هاي تتوكا كان واين دي مو جندو هاي أنا بريغو نكن shi ba wani ramuwa da maza ce tare ne ko kun ga bon shogun wa hotel ne ga furkan ganin wari hannu fala kullum idan ka da turwa mil zanguyar da zambar furu yin kai mu kungu zuruka wa gora ga yajin ji ka ta hauro ba guna a sabuna gwan kan gowa da dukuran dira wai goro a muhimmisi mun ga bon dungan da ka himmisi mu yankan wa ruwa wala mu be ka hawru gungan din se ye ni mu gan ka wo din ga nan wo mu tarka sai burga sai no hon foyan alburai kim iga iga o burai alhakaita mu gumu gam sai ga gabu sai to din ga gabu ko gabun dane wadin sai alburai ma in kanta abdulwahid digon da plus kishi danga tambara on zar miji indirectement beaucoup de monde tele nous capter suba afon gobane ko yom ne suba 11h midi ne di alfaga okan na wazo te sonda age ko tudu hanka ko nan di borega ya ko ba alfaga gonu modai irmandu kabe hanka hana gidira lir ko te girbai ton ton ba kun le tele ra insha Allah ran zan nan ngai gonu izinin gaino su insha Allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ana ga kamala